barka da jama'a yau za mu muku bayani ne game da wannan application da ake kira notepad yawancin mutane wannan application notepad yana wayansu amma ba kowa bane ya san amfanin wannan application mai suna notepad notepad yana wayana kuma kai ma notepad yana wayanka amma karancin bincike ko kuma ba mu san meye ma'anarsa ba ko ba mu bincika ba amma insha Allah yau zan muku fahimta kuma daga yau insha Allah zaka zama kana amfani da notepad ni ma zan zama ina amfani da notepad saboda yana da muhimmanci a na kuma da ni shi notepad akan iya sai ba bashin da ake bin ka ne ko kuma wata ayyuka da kai ko kuma abin da kake so ka yi shi notepad za ka iya saibawa ba tare da ka ɓata lokaci ba ko ba tare da ka nema takarda ka rubuta ba zuwan notepad ya sa ba kowa bane yakan yawo da takarda ko kuma ya amfani da diary saboda komai za ka iya rubuta shi a notepad ɗinka kuma ka ajiye shi ya rubutu kuma ba zai taɓa guguwa ba in ba dai kai ne kai clearing datan application naka ba ko kuma wani ya goge maka kuma notepad da kuke gani can wajen babban gun wajen ajiye sirri ne na abubuwan da kake yi yau da kullum shi notepad ya kunsa abubuwa da yawa ba wai sai lallai bashi ba ko kuma abin da aka yi ko da wata jarabawa kake da shi a matsayinka na ɗalibi ko kuma akasin haka ko za ka biya wasu abubuwa da ka iya rubuta su saboda yawancin mantuwa da muke da su muke fama da yawancin mantuwa irin na yanzu zamanin yanzu Allah ya taimake mu ku taimaka kuma da subscribe wanda bai gane ba je yi mana comment a comment box da masa reply ko kuma mu kara mashi fashin baki akan wannan application da ake kira Notepad Mom, go ahead.